Jami'iyun da suka goyi bayan takar Alhaji Isu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya a jamhuriyar Nijar a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da ya wakana a ranar 20 ga watan Maris da ya gabata. Suna ci gaba da nuna gamsuwarsu game da sabuwar majalisar ministoci mai membobi 38 da aka girka a ranar jiya. Kuma a cewar Abdulwahabu Garba kakakin jam'iyyar CDS a Rahama reshen birnin Kwandi a nasu bangare kwalli biya ta biya kuɗin sabulu. Waga guvernaman da an kai ta yanzu gaskiya gwargwadon hali sai in ce eh, alhamdulillahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda duka mutanen da suka zo suka goyi bayan wagata ta wanga gwamnati karo na biyu gwargwadon hali kowa an samu mutane ne an kakkasa an bashi kaso irin wanda ya kamata ga daidai karhin da gare shi. To kuma ga guvernaman sabuwa tun da ta kumshi kusan minista takwas haka gwargwadon hali alhamdulillahi kowane karhin shi da ya gwada shine aka dibi daidai abin da ya kamata a bashi a bashi wanga ya samu minista kaza wannan ya samu minista kaza wannan ya samu minista kaza to abin da muke fata ga duk waɗannan 'yan takaran ko wannan ministocin da aka nada a halin yanzu eh, muna fata ubangiji Allah ya kaddara Allah ya bada sa'a wannan mulki karo na biyu da za a taya ubangiji Allah ya nuna muna mutanen nan kowa ya zo ya bada goyon bayan shi ɗari bisa ɗari don a samu a gina ƙasar Nijar Nijar ƙasar mu ce ba mu da wata ƙasa da muke tunƙawo da ita muke alfahari da ita bayanta Amurka. A bangaren jam'iyyar MPR janguriya ta Albade Abuba reshen birnin Kwanni Alhaji Sani mai kasat na cewa na iyayi domin duk wanda an kasa a wannan majalisar ministocin wanda ake ganin ya dace da wannan matsayin ne. An yi naɗe naɗe lalle sun burge mu kuma sun ba mu shawa domin duk an tsaya an yi nazari an ga kowane wurin da ya ɗauka ne an ka bashi kowane wanda duk ministan da ka ja ambata to wanda ka ga an bari nan wurin to shekara biyar da ya yi an ga ya riƙa wurin da kyau ne da mutumci da kima kima kuma an ga zai iya da shi an ka bar shi wanda kaga an canza kuma an hararo wanda an kaga kamar zai ci gaba ga wurin an ka ɗauko shi an kasa ko ba mamaki kamar mu yanzu kaga eh, misali albade duk inda kai mai zato kai dan siyasa ko ko kai mutum to shi ba haka maka ne zato kuma ba haka shi ka so ba amma tunanin kasa ta ci gaba da son a kai inda za a kaga sai ɗauki wurin elevage da noma to kaga na ayan kadi ba wani dumina mi zai yi himma shi za a gani bisa ga harkar manoma himma shi za a gani bisa ga harkar makiyaya mi Allah ya dabbobi mi kasa ke so kakin shekara biyar kuma mi za a yi a gaban kasar harkar lahiya kenan kaga wannan shine kamata mutane su ga kansu ba wai ka ce wani bai kamata ya dauki wuri kaza don ya mai kadan koko ya mai yawa koko a'a aikin da ka iya yin wani abu ciki ne kakin zuwa karshen manda to shi aka harara a ga an baka kakin karshen mandan nan to ka kara gurgusa wurin nan gaba ba kawo ba da shi ba sai dai a cewar wani matashi malam abdallah waɗannan ministocin sun yawa kuma abin ya yi oba sosai amma ya shimfiɗa hujjojinsa saboda in ka doka misali mu Nijar karkashin France muke ko da France ita da kanta eh, minister guda goma sha shida gare ta kuma ita France ita ke jagoran Nijar kuma tana jagoran sauran kasashe na Africa ita ma da kanta France al'ummanta da 66 a gare ta amma minister guda goma sha shida kawai gare ta misali in ka doke shin tana da 1 miliyar eh, da dari uku da hamsin da bakwai gare ta kuma tana da minister 36 kenan mu ne Nijar mu da minister guda biyu in ka doke misali Turki tana da miliyan saba'in da da biyar amma ministar ka 22 gare ta misali in ka doki alman ministar ta takwas kawai gare ta kuma wajen miliyan 80 balle a ce yanzu misali niger ta kai yanzu misali a doki har ministar wajen 38 kuma duka duka mu miliyan goma sha 17 kawai muke yan karin magana dai na cewa ba girin girin ba ta yi mai yan kasa na nan sun zura idanu domin ganin irin rawar da kowanne daga cikin sabbin ministocin zai yi a nan gaba domin kawo kawo nasa kokari don talaka ya samu sa'ida haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar